Caramba, caramba. ke yan uwa matasa kamar yadda kuka sani a kowane karshen mako Studio Kalangu ke baku fili na musamman domin sanar da ku ababen da ke labari a duniyar matasan Nijar. Barkamu da haka barkamu da sake saduwa duku a cikin wannan shirin naku wato shirin labarin matasa. Tare da ku ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya Arimi ya ne kiki kina lafiya? Lafiya lo Gora ya wajen ki ni kika kawo mana yau. Gora a cikin labarin matasan mu na yau za mu saurari bayanai daga bakuna wasu daga cikin matasan suka halarci zaman tattaunawa tare da mai shiga tsakani na ƙasa a yayin babbar haɗuwar 'yan kasa wato Grand Rencontre Citoyen. Har kuma a cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ƙaro muku bayanin yadda ita wannan babbar haɗuwar ta 'yan ƙasa ta kasance a nan babban birnin Yamma. Sannan sai mu rufe filin mu kamar ko da yaushe tare da wasannin motsa jiki. Kafin nan gora bar mu garin Difa inda jiya Juma'a 6 ga watan Nuwamba aka kammala babban taron ƙasa na matasa wanda ake ce kan National de Jeune zama na goma sha uku da aka fara tun ranar 31 ga watan Oktoba. A haka ne gora kimanin matasa 400 suka halarci wannan taron inda suka gudanar da ayyukan ci gaban al'umma share-sharen gari shuke-shuken itatuwa share gotuna da kuma bayar da gudummawar jini da dai sauransu. Kuma gora kar ki manta su waɗannan matasan sun samu horo kala-kala akan fannoni daban-daban sun kuma gudanar da mahawarori da sauran wasannin motsa jiki da na nishaɗi. Ai ina ji ma abokin aikin Habibu Garba ya tuntubi ɗaya daga cikin mahalarta taron. Eh, Kuramne nishaɗi ce mai cike da ban sha'awa duka dare ana gudanar da wasanni ni da kaina abin ya bani mamaki da muka zo a difa na yi tunani a a difa manya-manya makamai yaƙi ne za a tarbe mu da su amma sai na ga sai haka jama'a suna walawa suna yawo yadda suke so abun da za mu yi ƙoƙarin yi idan muka koma a wajenmu shine wayar da kawunan matasa bisa zaɓe mai daidaito da wanzar da zama lafiya da kuma ɗan ƙasanci. Abin da muke nufi da zaɓe mai daidaito shine muna ƙoƙarin wayar da kawunan matasa kada su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su. Matasa su farga saboda ƙasar nan tamu ce mu duka. Gwara a nan babban birnin Yamai ma matasa sun gudanar da wani taro wanda suka yi ma lakanin babbar haɗuwar 'yan kasa ƙasa cewa da Grand Rencontre Citoyen ya samu halartar matasa daga dukkanin jihohin ƙasar Nijar inda suka tattauna da magabata. Ta hakan ne gora su matasan suka samu haɗuwa da mai shiga tsakani na ƙasa a ɗaya daga cikin zaman tattaunawa da suka ranar Litinin da ta gabata. Olivia Sogbavi abokin mu ya tunkari wasu daga cikinsu. Ni a da ina jin ana cewa mai shiga tsakani na gwamnati amma a zahiri ban san takamaiman aikinsa ba. Amma tare da wannan muhawarar da aka yi na na gane abubuwa da dama abin da nake so a ƙarshen wannan zama shine a wayar da kawuna saboda ayyuka da dama ana gudanar da su ne a cikin manyan birane alhali nijar ta kowa ce ba wai ta waɗanda suke rayuwa a yamai ko tawa ko maraɗi da dai sauran manyan birane Na san da wanga aikin ka ma a yi wanga muhawara amma dai ban da wani cikakken sani saman shi wanga muhawara ya kami ni karuwa sosai sama abubuwa da ban san da su ba. Muna fata a rika damawa da matasa mai shiga tsakani ya rika karɓar koke-koken matasa ya mika su zuwa ga fadar shugaban kasa ko minista ko ofishin ministoci da abin ya shafa. yau ne karawar ƙarshe ta gasar sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar a cikin 'yan mata guda guda takwas wato kowace mana wakiltar jihar ta za a zaɓi ɗaya. Gwara 'yan kallo ma an basu damar zaɓen wacce ta yi musu ta hanyar yanar gizo. Allah ya ba mai rabo sa'a. Amin. Gwara lokacin takaitaccen rahoton namu ya kai 'yan uwa matasa kamar yadda muka yi muku alkawali za mu kawo muku dalla-dalla yadda babbar haduwar 'yan kasa da ake cewa Grand Rencontre Citoyen ta kasance a nan babban birnin Yamai daga 30 ga watan Oktoba zuwa 4 ga watan Nuwamba. Haka ne gora ita wannan haduwar ta samu halartar kimanin matasa biyu da suka zo daga dukkanin jihohin kasar Nijar. Sannan ma Firaministan Nijar ya baiwa su ma'ina matasan damar tattaunawa tare da shi a ranar ƙarshe. ce. Bar da in barku da wannan rahoton da muka haɗa muku. Wajen matasa ɗari biyu da suka fito daga dukkan jafofin ƙasar Nijar suka halarci babbar haɗuwar 'yan ƙasanci da ƙungiyoyin matasan Nijar suka saka usul ɗin a nan Yame ranar talatin da ɗaya ga watan Oktoba a ƙarƙashin lemar ministan sabunta al'adu. Wannan aikin tankar canza yayu ne tsakanin matasa da tsangayoyin hukumomin jamhuriya kamar yanda Madam Abdulkader Rukayya Sarkis wadda ta fusa ta sabgar ta faɗa. Wanga gamuwa yana ba mu hanyar ganin shugaban ƙasa ne da matasa domin mun lura da cewa tunda ya hau wanga kujera na mulki bai samu ya gani ƙungiyar matasa sun ka zamna sun kai magana akan hanyoyin da zai kawo musu ci gaba saboda a ƙasa ba iya ayi magana ci gaba ba tare da an sa da matasa ba in ana so a samu ci gaba sai an yi aiki da matasa mun sa mu yi magana da ministir biyar akan hanyoyi da dama na kawo ci gaba. panel. Ibrahim Sani Muhammadu jami'in kimiyya ga batun ci gaban karkara na cikin tawagar yame a gare shi wannan al'amari wata dama ce ga kowanne ne ya samu amsar tambayoyin da gare shi na a kawo gyara ga karancin da ke akwai. Mun samu muhawarori da dama tare da ministoci da wakilan ofishin ministoci. Mun ɗora musu tambayoyi kuma sun ba mu ƙara haske wanda ya gamsar da mu. Akwai waɗansu 'yan matsaloli da ba a rasa ba zai ba mu damar mu gyara a nasu bangare kuma zai sa su cimma muradunsu fuska da fuskar da ta kamata ta wakana tsakanin matasa da shugaban jamhuriya isuhu muhammadu wanda bai samu damar halartar ba ya wakilta firaminista birji birjira fini a kambacinsa duka da yake an ɗago muhimman batutuwa da suka shafi matasa ba shakka matsalolin matasa suna da yawan gaske kullum yana da kyau a saurari matasa. gwamnati ita ma a nata ɓangare tana jiran abubuwa da dama daga matasa. Abu mahi mahimmanci a gare mu shine mu samu matasa jagorori na gari. mahalarta wannan haɗuwar ta 'yan kasanci ta farko da aka fusa'anta sun yi fatan a samu ɗorewar wannan fusa'ar domin a samu kyautata halin da matasan Nijar ke ciki. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki. fannin kwallon kafa ranar laraba da ta gabata kungiyar kasar nijar mena ta kara tare da kungiyar maroc inda ta faɗi bayan an zira mata kwallo biyu a raga wannan wasan yana karkashin shirye-shiryen babbar gasar can ta bana wadda za a yi a kasar cameroon ta wani fannin kuma kungiya mai kula da fannin kwallon kafa wato fenifut ta gudanar da babban taro a ranar 31 ga watan oktoba ta gabata manufar taron shine a sake duba ka'idodin da ke tsara ita fenifut muhammad Suleiman babban sakataren kungiyar ya ma abokin Rayikim Salamatu Kadiri ƙarin bayani. Abin da muka mayar da hankali a kansa shine abin da ya shafi 'yan takara da za su wakilci hukumar kwallon kafa ta ƙasa, inda nan gaba zai kumshi mambobi 25. Daga yanzu hukumar kwallon ƙafa ta ƙasa ta tsayar da wa'adin mulki uku ko wani shekara hudu ko ya kasance fiye da juna ko kuma a'a. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kai za ku isa sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel.